Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Lahadi bakwai ga watan Sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun ƙare tarihin na uthman ɗan affan allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda a inda muka gabato da littafin asmal matalif fi sirat amirul mu'minin Aliyu ibn Abi Talibin Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda a inda muke bayyana irin kyakkyawar alaƙan da ke tsakanin Sayyidina Ali da kuma sauran sahabban annabi musamman ma khalifofin annabi abubakar umar da kuma usman sayyidina ali mutumin kirki ne wanda ya kyautata mu'amala da waɗannan mabiya na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kasancewansu waɗanda suke gaba da shi a fuskan daraja suke gaba da shi a fuskan gudanar da gudunmawa ga addinin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci darajansu ya ambaci ɗaukakansu waɗannan bayan Allah bayi ne nagari Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace don ba manta ba mun karanta mun ji cewa su ahalul baiti su rukuta mai yawan gaske ya alakanta su da sauran sahabban annabi sannan kuma mun ji jawabi da sayyidina aliyai na jan kunne ga duk wanda yake nufin batanci da nufin faɗin maganganu waɗanda ba daidai ba a kan waɗannan bayan Allah na ƙware. To bayan jin wannan sai kuma malin zai kawo mana bayani dangane da sai da na Ali da kan shi ya raɗa ma ‘ya'yan cikin suna da sunan sahabbai. Jama'a in bai son su, idan ya shiri da su, ya yi haka ba zai yi ba. gaba na uku ma ya ce haza usman bin ali ya ce sammaituhu bi uthman bin affan akwai wani yaro mai suna uthman ɗa yake ga sayyidina ali ibn abi talibin sai sayyidina ali ya sa mai suna usman har ma da aka tambayi ali kamar yadda za mu zo za mu ji mun gani ya aka yi ka sanya mai wannan suna sai ce e na sa mai suna ne nema na usman takwara ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce an abi sa'idin al-khudri daga sahabi abu sa'idin al-khudri allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce nazartu ila gulamin aifa ya ce na ga wani yaro matashi ɗanyen jini wanda ya ta samma shekarun balaga lahu aba yana da gashi wanda an kama gashin an tikke shi an kitse wannan gashin wa jumma sannan kuma gashi ya sako gashin kan shi jumma ne gashi ya zubu har ya nemi ya sauka kan kafaɗa, wannan shi ake ce ma jumma sai ce wallahu ya alamu inni minhu hina izin lafi shakkin ya ce sanda na ga wannan yaro saboda irin sura kyakkyawa da Allah maɗaukin sarki ya mai ya ce wallahi sai da ɗan shiga cikin shakka me shakkan ya ce ma'adari gulamun huwa au jariya ya ce wallahi ban gane ba wannan yaro ne namiji ko ko ‘yar budurwa ce, kun fahimci wannan da kyau ku? Sau da irin yanda wannan gashin da irin wannan ado da kitse shi da ya yi ya mai kyau, kyau sosai, ina fatan mun gano wannan da kyau. To shi ne sai yake cewa famarar na bi ahsani minhu wa huwa jalisun, ya ce sai muka, to shi ne sai ce, famararna bi ahsana minhu yace sai muka zo muka wuce wanda ya fi shi kyau wa huwa jalisun yana zaune ila jambi ali mun gano wannan da kyau ko a gefen sayyidina alhaka faƙultu sai na ce a fakalla ashe kalma a fakalla na ake faɗin shi ko ta me ma'anan fakalla eh a'a me algafata malam din afakalla ma ma'ana afakalla yawwa sun ce kuma Allah gafarta malam asali Allah gafarta wa malam to bahaushe kullun yana son shirkot sai ce Allah gafarta malam wancan kuma afakalla kun ji ma'ananta can to ne da yace afaqallah sai ce man hazal fata ila jan ila menene janibika algaba ta malam wai wani matashi ne wannan a gefanka qala sai ce haza Usmanu buna ali Ya ce wannan ai usmanu dan ali kenan mun gano wannan da kyau ko sammaituhu bi Usmanu buna affan ya ce na yi mai takwara ne da Uthman ɗan Affan. Wa ƙada sammaitu bi Umar bin Khattab, ya ce, ai ba shi kaɗai ba, akwai ɗana da nema na Umar ɗan Khattab takwara da shi. Wa sammaitu bi Abbas amma Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ce haka akwai ɗana wanda nema Abbas takwara da shi. wa qad maitu bi khairil bariya kuma ma har na yi ma wani ɗan nawa da na haifa takwara da wanda ya fi kowa cikin halittun Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma Hassan wa Husainin Malam ya ce, Amma Al-Hassan da Hussein wa Muhsin da ɗana Muhsin fa inna ma sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce annabi ne ya raɗa masu suna wa akka kuma annabi ne yi masu a aƙiƙa shi yanka masu dabban suna Wahalaƙa halaka ru'usahum kuma annabi shi yi masa aski da kanshi wata saddaka waznuha sai ya sa aka auna wannan gashi aka ba da sadaka da nauyin wannan gashin ma'ana in aka ɗaura gashin a skelin auna gashi sai a rika zuba kuɗi har sai kuɗin ya yi daidai da awon gashin sai a ɗibo wannan kuɗin sai a ba da sadaka sai ce fasammu annabi ya raɗa masu suna wa'amara bihim mu. kuma ya ba da umarni aka sa masa suna wa hatanu kuma aka yi masa kaciya faƙada wulidu fi ahadihi alaihi salam su alhassan da hussein da almuhusin an haife su a zamanin annabi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa sammahun wa aqqa annabi ne ya sa masu suna kuma annabi ne ya masau hakika ina fatan mun gano wannan da kyau jikokin annabi ne duk shi ya masa wannan to amma bayan rasuwan annabi sai aka haifi waɗancan to bayan da aka haife su to shine sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha shi sayyidina Ali sai sanya ma ɗaya Uthman ɗaya kuma Umar ɗaya sanya mashi Abbas ya sanya ma ɗaya Muhammad ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na hudu mala ya ce abubakar wa umar wa uthman radiyallahu anhum kana lahum bin nabi ikhtisasun azimun sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina uthman sun kasance dangane da annabi suna da matsayi babba suna da daraja mai girma suna da mutunci a gaban annabi abubakar da umar da usman ba ƙananan mutane ne a musulunci ba manyan mutane ne mala ya ce kada urifa bitawatir haƙiƙa an san wannan bayani ta hanyoyi birjik ruwaya hatta kai matsayin mutawatira alladhi la yakhfa alal amma wanda wannan al'amari ba ɓoye yake hatta gama garin mutane ba wal da waɗanda suke malamai ne anna ababakarin wa umar wa Usman. cewa abubakar da umar da usman radiyallahu anhum kana lahum bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhtisasun azimun cewa suna da wata irin keɓantacciyar daraja mai girman gaske a wajen annabi abubakar da umar da usman mutane ne na hannun daman manzan Allah mutane ne masu daraja sosai masu albarka annabi yana ganin kimansu sosai da gaske mala ya ce wa kano min a'azamin nasi tisasan bihi su waɗannan bayan Allah mutum uku sun fi kowa kusa da annabi annabi ya fi jansa a jika sama da kowa annabi ya fi shawara da su sama da kowa sun fi sanin annabi sama da kowa malam ya ce wasu hubatun lahu kuma sun fi kowa abota da annabi wa qarabatun ilaihi kuma sun fi kowa wa qurbatun ilaihi kuma sun fi kowa kusantakan annabi wa qad saharahum kulluhum duk waɗannan sai da manzon Allah ya surukuta da su gaba ɗayan su sarkan shi ne kun gano wannan da kyau ko wa kana yuhibbuhum annabi ya kasance yana son su wa yuthni alaihim kuma yana yabansu don Allah jama'a ku ɗauko waɗannan abubuwa guda uku su uku ɗin nan duk sirrikan shi ne annabi dai ya auri 'yar abubakar sunanta aisha matan shi ce kun gano wannan da kyau ku sannan ya auri 'yar umar hafsa matar shi ce kuma annabi ya ɗibi 'ya'yan shi guda biyu ya ba usman aure 'ya'yan annabi na cikin shi ya ba usman kuma annabin nan ne da kanshi fa yayi hadisi yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman auren yakku kun yaddan ma addinin shi da ɗabi'an shi ku ba shi aure ku ga wannan yanzu annabi ya sa hannu a aikace ya yadda da ɗabi'a da addinin Usman ya ɗauki ‘ya'ya biyu na shi ya bashi. ya yadda da addinin abubakar da umar da ɗabi'unsu da tarbiyyar da suka ba ‘ya'yansu ya yadda ‘ya'yan masu addini ne masu ɗabi'a ne na ƙwarai annaba har ya iya aurensu yanzu sai wani sai ya buɗe baki sai ya faɗi maganan banza akan waɗannan mutanen wanda shi annabi ya gama yadda ya gama amincewa ya gama sakankancewa da yanke shawara akan su cewa mutanen kirki ne wahina izin a wannan lokacin fa imma an ya kuno ala alistikama ko dai mutum ya ce a ah, ai kai baka gane ba ai sahabban nan lokacin da annabi yake da rai ai suna kan addini ɗari bisa ɗari ba su da matsala zahiran wa batinan cikinsu da waje fi hayatihi a lokacin rayuwan shi wa ba da mautihi da kuma bayan rasuwan shi ko dai ka faɗa haka cewa sahabbai tun daga farkon rayuwarsu da annabi har zuwa rasuwan manzan Allah sun kasance ala alistikama a kan addini suke ɗari bisa ɗari wa imma an ya kuno bi khilafi zalika ko kuma ka faɗi saɓanin haka ka ce fi hayatihi a zamanin annabi sabai suna kan addini ɗari bisa ɗari wa ba da mautihi bayan rasuwan shi kuwa sai suka canza fa in kanu ala ghairi listiqama ma hadal qurb in ya zama sahabbai a zamanin rayuwar annabi ba wai sun rayu ne da annabi rayuwa akan addini ɗari bisa ɗari ba tare da irin wannan kusantaka fa ahadul amrayn lazimun to dole ɗaya daga cikin wannan al'amura guda biyu ya lazimci mai faɗin maganan da zai faɗa kun gano wannan da kyau ku don 'yan shiya cewa suke yi wai sahabbai sun zauna da annabi da munafinci ne suna nuna mai cewa suna addini amma kuma ba addini suke yi ba amma haka annabi ya auri 'ya'yansu ya ɗauki yayanshi guda biyu ya ba su a haka kuma yake ansan dukiya a hannun hannunsa yake ma addinin Allah hidima wai kuma waɗannan wai sun yi addini ne ɗan jabu to sai mala ya ce mai faɗin wannan magana dole a lazimta mai ɗayan al'amari biyu a ce in ma adamu ilmihi bi hawalihim ko dai a ce shi annabi kwata-kwata bai ma san halin sahabbai ba yana tare da su amma bai san halinsu ba ba kun ga wannan magana aka faɗe ta haka to cin mutunci ce ga annabi domin kana so ka ce annabi bai da kan gado kenan yana zaune da mutane suna munafuntan shi amma bai sani ba aw mudahanatihi lahum ko kuma ya sani amma kuma yana masu dunguni kuma ya za a danganta annabi da ha'inci da yaudara wa ayyuhuma kana fa huwa min a'zama qadahin fi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowane ɗaya yan shiya suka ɗauka suka faɗi ko to ya kai matuƙa wajen suka ga annabi kowane ɗaya in ka ce ai a zamanin annabi sun raya cikin munafuntan annabi ne to kuma yana sane yake hudda da su ko ko bai sani ba ne kowane ɗaya ka ɗauka ka danganta ma annabi yana sanin ko bai sani ba duk suka ne gare shi kama kila kamar yadda wani mai fasaha ya ce fa'in kunta la dare fatilka musibatun wa in kunta dare fal musibatu a azomu ya ce in ka ce ba ka sani ba a matsayin abin da ya kamata ko a ce ka san shi wannan ai musiba ce wa in kunta ta dari in ko kana sane kai mirsisi to musiba ta fi tsanani ma a nan kun gano wannan da kyau ko kuma masu iya magana suna cewa anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi wanda ma suka kai matuƙa wajen iya zance cewa suke wabsir qarinahu yanzu in kaga wannan malamin kana son ka san waye shi kana son kai bincike a kan shi ka kalli suwaye abokan shi domin fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi kowane aboki za ga yana koyi da abokin da ya yadda da shi ne shi sa ba da kowa za ka yi abota ba ba da kowa za ka yi mu'amala ba in za ka yi abota ko mu'amala kana zaben mutane ne masu ɗabi'a sosai na ƙwarai ina ta mun gano wannan da kyau na ƙwarai sai ke mu'amala da su to jama'a a ce manzan Allah shi bai zaɓe abokai na ƙwarai wanda zai mu'amala da su ba ‘yan shi'a menene suka rage wa annabi sun kalli abokan shi sun ce ba na ƙwarai ba sun kalli matan shi sun ce ba na ƙwarai ba sun kalli 'ya'yan shi sun ce ba na kwarai ba ne to tambaya a nan su nasu iyayen da nasu abokan da nasu matan duk na ƙwarai ne jama kuna fahimtar wannan da kyau ko shi annabi ne nashi komi na banza to bari ku ji abin da alkur'ani ya faɗi ya ce alhabithatu lilhabithin maza 'yan banza ko ka ce namiji ɗan iska mara kirki mara mutunci wanda bai da kan gado sha-sha-sha lilhabithina Allah madaukin sarki ya tsara su ga suna mu'amala ne da matan banza masu fa'ir nasu kun gano na ku kamar yadda masu iya magana suke cewa abokin ɓarawo, to ɓarawo ne sai ce wal na lil khabithat yan banza na yan banza ne sai ce wa tayyibatu lit tayyibin su kuma daɗa ɗan mata na kirki mazan arziki za ga alaƙa suke da mai matan arziki ma'ana mutumin kirki abokin mutumin kirki ne mutumin banza abokin mutumin banza ne matan banza ƙawan ko saurayin mutumin banza ke nemanta sai ce wa buna da tsayibat kalli wannan ayan sai Allah ya ce ula'ika mu barra'una mimma ya ƙulun su waɗannan sahabbai na annabi da matan annabi aisha da ake mata ƙage Allah ce su abun kubutarwa ne daga duk abin da ake faɗi mummuna a kansu kun gano wannan da kyau ku ɗan shiya zai kalli matan annaba aisha ya jefa kalman fasikanci a kanta shi sa Allah ya fushi a cikin alkur'ani ya ce innan ladina yarmunan muhsanatil ghafilatil mu'minat kaga waɗanda ke jifan katangaggun mata muminai wanda suka kama kansu wanda tunanin fasikanci ma bai taɓa hawa kansu ba Allah ce lu'inu fid duniya wal akhirah Allah ya tsine masa albarka duniya da lahira shi yasa an kace ma dan shi ya tsinanne baka yi laifi ba da tsinuwar Allah ne ta tabbata a kan shi walahum azabun azim Allah ce kuma a suna da azaba babba Yau matash hadu alaihim alsinatuhum Ranar da harshensu zai ba da shaida a kansu sun faɗa wa aidihim hannayensu ma su ba da shaida a kansu wa arjuluhum da ƙafafunsu bima kanu ya amalon na mugun aikin da suka kasance suna aikatawa yau mai idin Allah ce a wannan rana na lahira yi wafi himullahu dina Allah maɗaukin sarki zai cika addinin gaskiya ga waɗanda suka ba addinin wa ya alamuna annallaha huwal haƙul mubin a lokacin za a san cewa Allah shi ne gaskiya kuma al'amarin a sarari yake waɗannan mutane ku ba su rage ma komi na mutunci ba sun ci mutuncin shi la'ada waje kuma wannan shi ne abin da yahudawa suka turo ɗansu abdullahi ɗan saba ya yi shi ne kama darajar sahabban da annabi ya tarbiyyansu ya ce ɗin mutanen banza ne ya ci mutuncinsu in an gama wannan tsab a ce matan manzan Allah mutanen banza ne duka to siya komo sai a ce to cin da ya iya mu'amala da waɗannan mutanen banzan to shi ya yake to idan aka sa ƙafa aka taɗiye maka annabi to fa shi kenan addinin bai da saura wannan shi ne salon munafincin da mutanenmu a yau suke yi shi ne a nuna maka malamai mutanen banza ne kaza kaza sai an zubar maka da mutuncinsa idan ka tsaf to alherin da suke ɗauke da shi ne ilimi sai ka kyamaci wannan wanda wannan ba daidai ba ne ɗabi'a ne na yahudawa suka gadar ma 'yan shi'a in ba haka ba sai ba yahudan isra'ila na kwance a isra'ila yana kashe falastinawa kai kuma kana nan kana mai aiki a banza ba ko kwabo Allah shi kiyaye wa in kanun harafu ba'ad listi kama. in ko mutum ya ce sahabbai annabi ya bar su a tsaye gam a kan addini bayan rasuwan annabi ne sai suka canza fa haza khizlanun min Allah lir rasul wannan zai zama taɓarwa ne da Allah ya ma annabi fi hawasi ummatihi dangane da sahabban shi na musamman zai yi annabi Allah ya mai haka ba zai yi ba wa akabira ashabihi da kuma manyan mabiyan shi a ce duk manyan mabiyan shi abubakar umar usman a ce waɗannan sun bar addini ka wannan al'amari akwai matsala a ciki ba ɗan ƙarami ba malin ya ce wa man wa'ada an ya zahira dinahu ala dini kullihi wane ne yi alkawarin zai buwa yadda addinin shi akan addinin kowa ba Allah ba ne? wa man wa'ada an yuzhira dinahu ala dini kullihi ba Allah ba wa kaifa yakunu akabir hawasihi murtaddin ta ya za kwaso manya-manyan sabon annabi na hannun daman annabi wai a ce duk waɗannan sun yi radda duka sun bar addini anya to ta ya za taimaki addinin Fa haza wa na hauhi min a'azami ma yi ƙudahu bihin rafida kun ga irin wannan maganan da 'yan shiya suka faɗi da ire-iren waɗannan maganganun da 'yan shiya suka faɗi don gaina da sahabbai da yake karewa ga cin mutunci ga annabi shi ne mafi suka fin rasulun sallallahu alaihi wa ariyar sallama shi ne mafi munin suka da sahabbai suka yi ma annabi kama ƙalar imamu malik wa gairuhu kama yadda imamu malik imamu darul hijira ya ambata cewa wannan zagin da 'yan shiya suke masahabbai ba taba cin mutuncin annabi kamar wannan ba kun gano wannan da kyau ku sai ce inna ma arada ha'ula'in rafida kun ga waɗannan 'yan shi'a ba komi suke nufi ba illa a ta'anu fin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi su dage wajen suka ga annabi liyaƙulul ƙa'il don mai magana ya ce rajulu su'in idan ya zama abokan shi mutanen banza ne to me suke zan ce ma annabi kenan ko bar su bakin su ya faɗi ni ma ban fada ba kuma ba zan faɗa ba wa kana lahu ashabu su'in dan yana da abokan banza kun gano wannan kyau ko me suke son su ce mashi walau kana rajulan salihan da annabi mutumin kirki ne a wajen yan shi'a la kana ashabuhu salihina da sabon shi sun zama salihan bayi haza ƙala ahlul ilimi? da wannan ne malamai suke cewa innan rafida da sisatu zandika ya ce su ‘yan shi'a to wani makirci ne na azandaka da sisa ne wanda zinadaka suka yi musu barbaran zindikanci. su kuma suka mai da shi addini suke a kan shi sa'an an ka ce ma ɗan shi'a kafiri kama taimake shi in ka ce mai mushiriki ka taimake shi in ka ce mai munafiki ka taimake shi za ka ce mashi ne kafiri zindiki ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shi ne hukuncin da ya dace da shi ka karanta min hajji sunnatin nabawiyya fi kalamu shi shi'atul qadariyya mujalladi na hudu shafi na 123 da littafin usul li mazhabi shi'a na shafi na mujalladi na biyu shafi na 931 yawa mun gano wannan da kyau ko to bayan da malaye mana wannan maganar sai ce ma ya tarattabu alaihi fi mazhabin rafida min takfirin sahaba kafirta sahabbai da 'yan shi'a suke yi to menene illan wannan abin da suke yi wani abu ne zai faru idan ka ga an ɗaura tukunya a kan murhu an zuba ruwa an zuba manja an zuba magi an zuba kayan miya an zuba an zuba an zuba kayan wani abu ko a gaya ma ko ba a gaya maka ba me ake so a yi miya ko to kafirta sahabbai da 'yan shiya suke yi to me suke son su yi sannan kuma me wannan abin yake haifarwa a musulunci shi ne walin zai gaya mana nan kun ga waɗannan bayanan dole musulmi su tsaya su san shi a yanzu musamman ɗaliban ilimi da ake sa ran nan gaba za su zama malamai da za su jagoranci al'umma su shiryar da su a irin wannan lokacin da suke halin neman ilimi to a yanzu ne ya kamata a ce an koyar da su sun sani in ka ce wasu ka zama malami ne za ka ɗauko littafin kai nazari kai ba ka san me aikin malanta ba Ba ka sani ba ne shi sa kake faɗin wannan magana na rashin hankali so da dama mutane suna auna kansu yadda suke gama gari a cikin gari ba wanda ya damu da su da irin yadda malamai suke jama'a malami kowa yana da magana da shi kowa na da abin da zai ce ya ce amma an baka shiga cikin harkan bako ba za ka san wannan ba ina fatan mun gane to ba a fafe gora ranar tafiya waɗannan abubuwan ƙananan ɗaliban nan da ke gani ko ya kamata ce shekara biyar baya duk an karantar da su wannan sun sani Randa suka zama malamai ko to sai da su ɗauko min hajji sunnatin nabawiyya fi naƙar kalamu a tilkadariyan a lokacin za su ɗauko suna bayani suna wasu abubuwa cin da an riga an ɗaura su kan hanya to amma ya lalasaf in gaje ka samu yaran da 'yan shiya suke tarawa suke cin amanarsu duk waɗannan abubuwan da suka faru na ƙarere da suka ƙirƙira duk suna ta cusa musu ko kuma naku kun shantakar da su a abin da layi su minu wa layi guni minal jahali a abin da gaba ɗaya kai jahilci ma ke ƙara musu da kuma toshewan basira da daskarewan ƙwaƙwalwa da lalacewan tunani na ba ta mun gano wannan ka bi ƙasan nan gaba ɗaya ka je ga abubuwan da ake karantar da 'ya'yan musulmi wannan ba shi ya kamata ba kwata-kwata to amma laifin malaman ne manya wanda so sun saki al'amuran addini da karantar da al'umman da nan gaba za zama su ne shugabanni jagorori ga waɗanda kawai suna aikin don Allah ne kuma abin da ma suke bayarwan bai ishe su ba kuma sai ya kasance suna yin abin cikin talauci da kuncin rayuwa wanda a kowane yanayi da kowane gaba suna da bukatan agaji amma ba abin da aka zo masu da shi na agaji ko tallafi ko wani abu suna da bukata yadda za su rayu kuma suna da bukata a karantar da su ma ilimin tukuna kuma a wayar da kansu amma ba wannan akwai abin da ya sababar da wannan kowa ka gani a cikin ahalu suna sayyid ne shi shugaba ne wannan shi ma ya taimaka wanda na uba ya kamata diyaranku su sani in ba haka ba ko za a yi baba na ɗaka gemun waje barkaci inna mazhabar rafida fi takfirar sahaba kun ga wannan mazhabi na 'yan shi'a da suke kafirta sahabban annabi ya tarattabu alaihi takfirar amiral mu'uminina. in sun kafarta abubakar da umar da usman wannan kafircin da suka yi ma waɗancan kafirta su da suka yi to ya lazimci su kafirta alima kan shi litakhallihi anil qiyami bi amrillah saboda sayyidina al-sakaci kenan yayi abubakar ‘yan shiya sun ce kafiri ne, Ali na kallo ya bar khalifancin annaba a hannun kafiri. kuma shi gadanga haidara kusan yaƙi kaman sai da na ya bar kafirai na jagorantar kujeran annabi ya shiru to shiru yarda ne to in waɗancan kafirai ne da aiki to shi kuma sai a kafarta shi da shiru da yarda to kaga illan farko da yake lazimtawa ‘yan shi'a kenan dangane da kafarta sahabbai aliyin ɗin ma sun kafarta shi domin in ka ce abubakar da umar ai sun fi ƙarfin ali ne ya sa ya shiru sai mu ce a'a kuma an yi tibka da warwara kenan a baya kun ce abubakar da umar ragage ne matsorata ali ne kaɗai jarin to kuma ya aka yi yau jarumai matsorata suka fi ƙarfin jarumi zai yiwu ko dai su ce abubakar da umar jarumai ne shi sa suka fi ƙarfin ali to ko su can an warware ta ƙarya ne da suke cewa abubakar da umar ragage ne ko kuma su ce abubakar da umar ragage ne lalle aliyu jarumi ne to amma allah ya rabu da su ne kawai ya ga gudun ruwansu to sai a ce yarda da kafirci kafirci ne ali ya yi da ɓanna za su raba zunubin ɓanna tare ko kuma a ce abubakar da umar suna kan daidai ne daidai ɗin ali ya gani ya goyi bayansa a kan daidai ɗin to su kuma ya saba ma ƙidansu baki ɗaya sai su nema ɗaya cikin ramukan uku su faɗa ɗaya jama'a saboda fa yan shiya sun kai matuƙa wajen bayyana jaruntan sayyidina ali su ne suka rubuta wannan labarin fa na yakin tabuka har kuka ji wani dattijo a garin nan yana karantawa an je yaƙi sarkin tabuka an kawo mai gudunmawan kaza da kaza kun gano wannan nake ku wai aliyu fa doki in zai ɗaura ma doki sardi in ya kama likafa ya ja kawai sai ya raba doki biyu jarumin da ke iya tsinka doki Shi ne ba zai iya tsinka abubakar da umar ba zai yiwu to ko dai kasance tsinka dokin can karya ne <laughs> kun gano wannan wai ba ali ya kashe dawaki a rasa dokin da za a kawo mai tafi jihadi sai da aka saukar mai da doki daga inna ma daga wajen Allah iza a da shi an ya kula lahu kun bai kun shi kan shi dokin ma dan sama jannati ne <laughs> aka sauko da shi ali ya ja da baya ya sa ƙirjin shi ya daki doki doki ya ce ta dokin nan za a je da shi amma duk da ƙarfin wannan dokin da aka ɗora mai sirdi alifa wai in ya kama hanya zai tafi zai tafi ta buka in yi zabar doki sai ga dokin bai sauri sai tashi sai goye dokin a baya <laughs> jama'a wannan wannan sai da gaya yara ganin ko yaran da ma ba za su yadda ba kai ka taba ganin mutum ya goya doki zai goyu ɗan shi'a ne ke karya, wasu ke cewa wa na goya doki ka yadda da ɗan shi'a kakka yadda da su makaryata ne wai kuma in ya goya shi ma ya bata mai eh, lokaci sai ya ɗauki dokin ya wurwura shi can gaba sai ya tafi sai ya cafa dokin <laughs> jama'a magana da Wa ba ku saurari wannan labarin na buga ba wai an zo za a ɗaura ma eh yawwa za a ɗaura ma ali wai sir abin nan ɗamara in an ka tsigan jikin shi wannan gashin da ke jikin mutum ko in yi taso da ran shi ya ɓaci kawai sai tsitsin ka ɗamara. Hmm? waya sai da wata tsohuwa ta zo ta ce wai ali ina bin ka bashin daudawa sannan sai tsigan jikin shi ya sanyi sannan aka ya ɗaura mai ɗamara <laughs> jama'a ga nan da kyau kaji su zai na ali ina suka san kalwa ballantana da dawa <laughs> jama'a dan shiya ba karamin zindiki ba ne. kuma fa sun kirkiri wannan ƙaryen ne saboda ka san da za a je ta buka tsaron gari abubakar da umar da usman duk da su annabi ya tafi kuma a hanya allah ya saukar da aya duka ya gafarta musu to shine yake san amma bai zauna gida ba shi ma fa da shi aka ce to idan abubakar da umar sun shiga cikin gafara da nassin alkur'ani ku yan sha in ba wawaye ba ai alkuma ya shiga da nassin hadisi annabi ya ce mun bar wasu mutane a madina uzuri ya sa suka zauna duk tafiyan da muka yi da wahalan da muka sha ladan mu ɗaya da su habasa humul uzuru idan abubakar da umar da usman sun shiga da nassin aya ai ali ya shiga da nassin hadisi kuma annabi ya musu roƙon arziki kun gano wannan kun fahimci wannan da aka je ta buka ali ya shiga sawun kafirai yana sara yana suka ƙarya ce fa ya kusan gamawa da su sai aka zo aka ce manzan Allah ka roƙi Allah wai ya sa jini na mutane da yake sarewa a filin yaƙi wai ya kama ƙirjin dokin Allah in ba haka ba in ya gama da kafiran zai juyo kuma ya tasara musulmi cin da ya yi to wannan wani irin ali ne <laughs> jama mun gano wannan da kyau kuma shi fa alun nan salihin bawa ne ballanta za mu ce tiramol ne ya sha yau wannan aikin yan tiramol ne da yan kodin koko kasan ɗan shi a wawa ne ga rogo ne in ba wawa ba wannan tatsuniyar da ake biyawa a ce kaza kaza ai bai kamata a gaya mai hankali shi ba ya kamata a je gidan giya ne sai wanda ya bugu da giya ya man kas to sai a gaya mai wannan amma ba mai hankali ba kuma ba malami ba in ka ji wannan hayaniyar na ta tabuka ko to ya fi kama da banzanci ma in aka ce mai shirme to ka yabi maganar maganar tana da yawa tun muna yara muke zuwa ake kunna mana ita muke ji haddace ta na yi ƙarya ne ka wani bakaho ne bai da aikin yi ya zauna kawai ta rerawa ya karan an ƙambiya musu ne yan shi'a ne tindini suke wannan an ɗauka addini ne ina fata mun gano wannan da kyau gudunmuwan da ake kawo sarki ta buka kawane yaƙi waɗannan sojojin da ake cewa an kawo a duniya ma ba irin wannan mutanen duka don a wancan lokaci wannan adadin ba su a duniya jama mun gano wannan don akalla sojojin da aka kawo mai gudunmawa a irin abubuwan da ake faɗi sun fi miliyan ɗari ba amma duk sai dina ali kashe su shi kaɗai ga sarkin tabuka sarkin tsafi kai ɗari ɗaya babu yake da shi ga dara da yake ga shan giya ga tsafi ga manya-manyan jaruman shi amma duk sai da na Ali ya gama da su sarkin yaƙin masallata hal min ni ko ba ka abu yake ba Allah ne ya kiyaye na kawo ku wannan ne don kusan mashirmanta ne to a ce wai wannan jarumin da suke ba labarin jarantar shi sai abubakar da umar ɗin da suke cewa ragage ne sai su kwace ma jarumi ka karagan mulki kuma ya bi su har na tsawon shekara 24 ya rasa inda zai zai yi don Allah jama'a kallo wannan shi ne wala ya ce to in kuma ali yana kallo ya basu akan haka to yadda da ɓanna-ɓanna ne in abubakar da umar kafirci suka yi to suna son su lazimta ma alimami. mai kafircin kenan 'yan sha ba su tabbata masu ƙaunar sayyadi alaba shi sa dole ne ɗaliban ilimi ku tsaya ku san wannan ilimi kun gano wannan da kyau ku kuma kuka san wannan ilimi kakku bari kuna tafi wasu sai za su yi muku rashin kunya bayan kun san wannan dan a ya ce zai maka rashin kunya ko in ka bar shi ko to billahi alazim ka zama sakarai. ka fito fili kai karatu in yi magana kuma ka mutsutsaka shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau kun shakkan da abin da suke tare da cewa suna da makamai sun tara da yawa amma na banza ne rundunar Allah ita ce za ta yi nasara ina ba ta mun gane wannan da kyau ba abin da za su iya yi shi sa ku fito ku bayyana gaskiyan al'amari don gayin da abin da suke ba daidai ba ne ku je ku samu karatattakan da muka yi mai suna as'ilatun kadar shababa shi'a ilal haq da kuma karatun da muke har yanzu ba a gama ba na littafin alintisar lissahabi wal'al da karatun littafin a shariya, su'alin wa jawab wanda za mu fara kwananan da izinin Allah ku san su domin in baka san waɗannan ba ko to kenan da awanka tana da naƙasa a wani janibi Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum